Aibo Hassan dan asalin da kwaro ne matashin dan kokowar nan mai tsawo da kirar jiki da ta dace da kokowar gargajiya. Aibo mai shekaru 24 a duniya yau da shine jihar Maradi ke bugun gaba tun bayan da Umaru Bindigau ya yi ritaya. A ƙauyensa na aihuwa ne matashin dan kokowar ya suma wannan wasa. Sai ina dan shekara goma sha biyar ina ra'ayin kokowa ga rayuwa ta ban sai da za a yi ya ne za a yi wai shiga kokowa sai na ga kai ashe wai shiga kokowa ba wani abu ne mai wahala ba in dai ka sa kanka lahiya kana iya kashi ka matashin mai shekaru uku a cikin harkar kokowa ya kara da mayan yan kokowa kamar isaka isaka na dosu domin neman kwarewa yana zuwa kasashen waje saboda yin kokowar ko babu kokowa a cikin nijar na taya wani waje in je in yi benin na fara kokowa cikin mananville na dai nigeria cote ita ma bana ne na fara zuwanta kuma ne kokowa alhamdulillah bai wanda Allah ya masa ce ta sanya wani babban dan kasuwa na maradi ya dauki nauyin horo na watanni biyu da ya samu a Yamai mai koyar da shi ya bayyana cewa Aibo an haife shi ne da baiwarsa Aibo aibo shahararren ɗan kokowa ne saboda ya samu horo a mai tsawon watanni biyu tare da duka abin da ya shafi dabarun kokowa ya yi aiki tare da mu wannan ya karfafa masa gwiwa wajen kwarewarsa matashin na dauke da buri da yawa domin jihar maradi duka gurin da ke ga ɗan kokowa a cikin harkar kokowan gargajiya gurin ya ciwo ma jihar shi takobi ya kama kuma haka insha Allah ina ji a jikina ma 'ya'yan tushen kawo masu son koko gargajiya a maraɗi na hasashen zai zama zakaran 'yan kokowa na ƙasa a nan gaba